شريك له الحميد الشكور أمر ببر الوالدين وحذره وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وعلى آله وصحبه البررة الكرام صلاة وسلاما دائبين إلى يوم النسور أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن فإن الله مطلع عليكم وعلى أعمالكم أينما كنتم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم اعلموا عباد الله أن من أكبر الحقوق وأوجبها على مسلم حق الوالدين ولهذا قرنه الله تعالى بحقه في أي في في عدة آيات كما في قوله عز من قائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بل أوصى جل وجل جلاله بالإحسان إليهما وصحبتهما بالمعروف ولو كانا كافرين ولكن لا يطيعهما في معصية الله والإشراك به كما قال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا عباد الله إن من صفات أنبياء الله عليهم السلام التي مدحهم الله تعالى بها وأثنى عليهم بها بر الوالدين كما قال عز وجل أن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال سبحانه على لسان عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عباد الله المقصود ببر الوالدين هو الإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان قولا وفعلا والإحسان بالكلام الطيب وخفض الصوت والصلة المستمرة والإحسان بالخدمة وبذل المال وقضاء الحوائج والرفق بهما بمراعاة المشاعر وجبر الخواطر والبحث عن رضاهما عن رضاهما وتحصيل محبوباتهما عباد الله لقد وردت النصوص الكثيرة للكتاب والسنة مرغبة في بر الوالدين محذرة من عقوقهما ومن ذلك قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما وردت الأحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين وتحريم عقوقهما ومخالفة أمرهما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أي العمل أحب إلى الله فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم الصلاة على وقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه وفي سنن النسائي أن جاهمة السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال الزمها فإن الجنة تحت رجليها وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أن قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة ولما مات ولما ماتت أم لإياس بن أم إياس بن معاوية رضي الله رحمه الله بكى فقيل له ما يبكيك قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما والأحاديث والآثار في ذلك عباد الله كثيرا عباد الله إن من بر الوالدين إن بر الوالدين دين يجد البار وفاءه كما كما يقال كما تدين تدان وإن من ثمراته العاجلة أن يجد الإنسان ذلك في أولاده فيبره فيبره أولاده ويحسن إليه كما بر هو والديه وأحسن إليهما وهذا أمر مشاهد اعلم يا عبد الله أن برك بوالديك وطاعتك لهما عنوان رجولتك ودليل, ودليل مروءتك وأمارة نبلك وسبب سعادتك في الدارين يا عبد الله إن والديك هما سبب وجودك وأرحم الناس بك وأقرب الناس إليك يشقيان في هذه الحياة لتسعد ويتعبان لتستريح أنت ويجوعان لتشبع عنك يعطيانك من غير من ولا أذى حملتك أمك في بطنها تسعة أشهر, تسعة أشهر ولاقت الشدائد في حملك وضع ووضعتك ثم صبرت على أذاك ومرضك وتنذيفك في صغرك وهكذا أبوك فقد رباك وأنفق عليك وتعب في رعايتك صبيا ومراهقا عباد الله إن من الإحسان إلى الوالدين زيارة أهل ودهما بعد وفاتهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يعني بعد أن يموت وشروط البر عباد الله ثلاثة كما ذكرها العلماء أولا أن يؤثر الوالد أن يؤثر أن يؤثر رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده وغيرهم من الناس ثانيا أن يطيعهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه سواء وافق رغبته أم لم يوافقها ما لم يأمراه بمعصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله الثالث أن يقدم لهما ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلبان منه فاتقوا الله عباد الله في آبائكم وأمهاتكم وأدوا إليهم حقوقهم وأجهدوا أنفسكم في كسب رضاهم فهم الذين بذلوا أموالهم وأوقاتهم وأوقاتهم وقواتهم من أجلكم وهم الذين أعطوكم من غير ومن غير من ولا أذى ويتمنون لكم طول الحياة ويطونكم أيها الأبناء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 ta eh, uku ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da ashirin da bakwai dubu da ashirin da shida ta miladiya wacce take daidai da sha takwas ga watan ɗaya na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina yana bayani ne akan wani al'amari mai muhimmanci shine da eh, yiwa iyaye biyayya da kyautatawa iyaye da wa cuta musu da musguna musu wanda wannan shi ake kira birrul ne? bir ya kunshi duk wata hanya ta kyautatawa uku ya kunshi duk wata hanya ta cutarwa to Allah ta'ala ya mana umarni da mu kyautatawa iyaye kusan shine umarni na biyu hakki na biyu da Allah umarce mu mu sauke bayan sauke hakkin Allah wanda shine hakkin da yafi kowane hakki girma a kanmu hakkin da bike biye da shi shine hakkin uwaye yasa wurare da dama Allah in ce mu bauta masa shi shi kadai kada mu hada shi da kowa wurin bauta wannan hakkin ka kenan sai ya biyo bayan shi da cewa wa bil walidaini ihsana bayan ka ba wa Allah hakkin sa na kadai ta shi da bauta shi shi kadai to sai ka bai ma uwaye nasa hakkin shine ka kyautata musu Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana أكن تقول تعالوا أتل a حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله bihi تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا za ka gurare da dama Allah ya ce bauta masa shi shi kadai zai ce mu kyauta ta iyaye Allah shi ya halice mu kuma babu wanda ya kama masa gurin halittar iyaye ba su kama ma Allah gurin halittar mu ba iyaye ba su ah, ka ba su taimaki Allah da wani abu ba gurin samar da mu duk yanda muke da yanayinmu da suranmu da kalanmu da tunaninmu da hankalinmu da gaɓoɓinmu duka Allah shi kaɗai ya sama mana waɗannan abubuwa. Gama Allah shi ya ƙaddare cewa ya samar da mu ta hanyar uwaye. Kuda ka sai zamana uwaye suna da matuƙar muhimmanci a gare mu. Yasa Allah Allah ya mu kyautata musu. Kuma uwayen nan Allah ya dasa musu wata ƙauna ta musamman a zukatansu game da waɗannan 'ya'ya. ba taɓa samun ƙauna cikin ƴan adam kamar ƙaunar da ke gudana tsakanin eh, uwaye da ɗa ba duk wannan ƙauna ce da Allah shi ya dasa wannan ƙauna a cikin zukata suka tsayu a kan kanka tun kana yaro mahaifiyarka ta wahala da kai wata tara tana ɗauke da kai a cikinta yau lafiya gobe rashin lafiya matsaloli kala-kala da damuwoyi kala-kala duk haka ta yi kokari ta juri ɗaukar ga cikin da bayan ta haihu kuma wahalar ba ta tsaya a nan ba an buɗe wani sabon babi kuma na wahala yanzu ta za ta mai da hankali ga ci da kai dole sai ta ci abinci sannan ta shayar da kai haka nan fitsarinka bayan gidanka rashin lafiyarka damuwoyinka duka akan ta ce amma duka ta haƙura har ka girma mahaifinka shi ke kai kawo shi ke ci sannan shi ke ci sheta shi ke ɗaukan ɗawainiyarsa tufafi kake bukata shi zai samu abin da za ta ci ta samu ta shayar da kai shi zai so haka nan shi ke lura da kai shi ke tsawatarwa har ta girma karatunka tarbiyyarka duk tana hannunsa ya ka waɗannan su suka tallabe ka su suka rene ka har girma shi sa Allah ta'ala ya mana gargaɗi mai tsanani game da haƙƙoƙin waɗannan iyaye. Zala sallallahu alaihi wa sallam wani bawa ya yi wa Abdullahi bin Mas'ud ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah gaba daya sai yace ah, yace shine ka kadaita as-salatu li waqtiha yace sallah akan lokacinta a cikin ayyuka shine aikin da yafi kowane aiki soyuwa a wurin Allah yace to naji thumma ai bayan wannan fa sai wanne sai Allah sallallahu alaihi wasallam da shi birrul walidai bayan sallah kan lokaci aikin da ya fi zuwa wurin Allah shine yi wa iyaye da'a da kyautata mu sai ce to naji kuma ai sannan wanne ne ke matsayi na uku janu sallallahu alaihi wasallam da shi al jihadu fi sabilillah duba ga matsayin jihadi fi sabilillah amma duk da matsayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam shine na uku biyayya ga iyaye da kyautata musu shine gari. haka nan wani yaro ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi ina son fita jihadi kai man izini sai ya ce iyayenka biyu ko ɗaya daga cikin sa ko wanda yake raye sai ya ce eh ya rasulullahi duka ma suna raye ya ce to a kuma kake bi dan jihadi ya ce aga ka da jihadi kan gida ko ma kai jihadi a kan wannan shine babban jihadi a kan wani ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na shirya fita yaki sai na zo in shawarce ka sanar salasa ya ce mahaifiyarka na raye yace ce ƙwarya da sula to kuma ka rike ta ka kyautata mata domin aljanna ka tana ƙarƙashin kafa hadisai irin wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa karbuwa da suke nuna mana kyautata ma iyaye da kuma eh, bin haƙoƙinsu da sauke haƙoƙinsu da ke kanmu da yin abin da ya kamata mu yi game da malamai sun fitar da wasu ƙa'idoji guda uku waɗanda su ake lura da su musamman game da kyautata ma iyaye daga ciki shine ka fifita iyayenka a kan san zuciyarka kai da kuma kan ɗiyanka da kan matanka ya zama da mahaifanka sun fi muhimmanci a gare ka fiye da san zuciyarka abinda kake so idan bai daidai da abinda mahaifanka ke so ba to a shirye kake ka ajiye ka ɗauke na mahaifanka matuƙar bai saba ma abinda Allah ke haka na abin da mahaifiyarka ke so to shi ma yana sama da abin ranka ke so yana sama da abin da za ka yi wa ɗiyanka ko abin za ka yi wa matanka ya zama da matsayin iyayenka ya ɗara matsayin ɗiyanka da matanka a gurinka wannan shi ne mataki na farko mataki na biyu shi ne ka yi musu ɗa'a duk abin da suka ce ma ka yi ka yi abin suka hane ka ka hano matuƙar abin nan bai saɓa ma umarnin Allah ba abin da ba a so shi ne sa ce ka yi abin da Allah ya hana ka Allah ya ce kar ka yi zina sai tafi ka yi zina wala ce kar ka sha giya sai tafi ka sha giya wala ce kar ka yi shirka sai tafi ka yi shirka to nan ba su da wannan hurumin ba nasu bane hurumin wanda ke sama da su ne shine Allah kuma ya ce ma kar ka yi to nan dole ka fifita biyayya ga Allah akan biyayya ga iyayen haka nan ko su umarce ka ga abin da ba haka yake ba su umarce ka kar ka yi adalci su mace ka da yin rashin gaskiya alhalin Allah ya ce kai gaskiya su ka da kar adalci alhalin Allah ya ce kai adalci to kaga nan ba ba za ka yi musu da'a ba to kaga ba wannan ba duk abin da suka umarce ka da shi ka yi kokari ka yi musu biyayya gwargwadon iko haka nan abu na uku shine kafin ma su ce maka suna son abu kai ka dinga lura da yanayinsu duk abin da gaske da bukata to ka yi kokari ka sama musu ba ma sai sun tambaya ba wata taga ce ta fashe a ɗakinsu sanyi na cutar da su kagan ka gani ba sai an ce ma ka gyara ba Sai ka san cewa lallai suna da bukata a gyara wurin nan haka nan wani al'amari ne ko eh, rufi yake yoyo yana zubar da ruwa ta sama kaga nan shi ma ba sai sun ce ma ka gyara ba ko wani tawo ka gyara mana kai da ka gani ka sa akwai bukatar gyara kuma wa zai gyara kai ya kamata ka gyara to da haka haƙoƙin iyaye kanmu yana da yawan gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam. yana yana nuna mana wani hadisi cewa iyaye ko da sun mutu akwai hanyar da za ka baka kyautata musu daga cikin bayan rasuwar iyaye ka dinga kyautata wa abokansu duk wanda ka san yana mutunci da mahaifinka to ka kyautata masa yana daga cikin kyautata ma iyaye za a rubuta maka kaman ka kyautata wa mahaifinka ko da bayan mutu ko da bayan ya mutu domin da sun riga sun mutu hanyar da za ka kyautata musu ba da ita wani bawan Allah na kiran shi Muawiya bin Iyas mahaifiyar shi ta rasu sai aka ga yana ta kuka abin da bai saba ba za ka ce ah, me yasa kake kuka dan rasuwar mahaifiyarka sai ce abin da yasa nake kuka da can ina da kofofi biyu na zuwa gidan aljanna amma yanzu ɗaya ta riga ta rufe shine wannan kofofi biyu kofofin mahaifansa guda biyu amma yanzu ɗaya ta riga ta rufe da ka yanzu abin da ya saura masa kofa guda shi yasa ke kuka to da ka kenan kun ga ashe ko da bayan mutuwarsu akwai hanya da za ka baka kyautata musu kyautatawa yan uwan abokansu duk wanda ke da alaka yake da mutunci da mahaifinka idan ka kyautata masa to za a kai za a rubuta maka lada kaman kai kyautatawa ga mahaifinka haka ne idan ka kai masa ziyara za a rubuta maka lada kaman ka kai wa mahaifinka ziyara haka nan idan ya ka kai ziyara ga yan uwa wanda yan uwantaka ku ta sadi ne saboda waɗannan iyaye sai da ake da yan uwa me yasa ku zama yan uwa saboda iyaye wataƙila babanka da baban shi ɗaya suke ko da kai da shi mahaifinku guda ko kakanku guda ko ko mahaifiyarku guda ko da mahaifiyarka da mahaifinsa ko da mahaifiyarka da mahaifiyarsa mahaifansu guda kaga duka waɗannan duk wata dangantaka da za ka samu to mafarin kullanta su ne iyayenka to kaga kenan ashe duk wani zumunci da za ka yi da ɗan uwanka ne ko ga baffanka ko ga kawunka ko ga ɗiyan baffanka ko ga ɗiyan kawunka ko ga kakanninka ko ga waye duk zumunci da za ka yi to nan zumuncin za ka yi shi ne bisa da zumuntar da ta riga ta kullu a sanadiyar iyayen da ta to kaga da ka sada zumunci bayan lada da za a baka na sada zumunci da kai har ila yau za a rubuta maka lada da cewa ka kyautata ma iyaye to da ka wannan yana daga cikin muhimman bayan wannan akwai muhimmin abu da ya kamata mu sani wanda yake da matukar muhimmanci kuma muke yawan samun matsala cikin sa cikin wannan community Shi shine idan aka samu clash tsakanin iyaye da uwa da uba ana rikici to da yawa sai kaga uwa ita tana kokarin ta jawo diya gefanta kuma ma'anar ta jawo diya gefanta ta nuna musu cewa ubansu mutumin banza ne ta nuna musu cewa ita fa ba za su kyautata mata ba sai sun musguna ma uban nan wannan yana faruwa sosai kuma babu waɗanda ake cutar da su da wannan al'amari kamar waɗannan biya ma riga an jefa yaro a tsaka mai wuya shi an ce wa iyayensa da wannan uwarsa ce wannan ubansa ne sannan ga su su ba sa jituwa sannan kuma wani daga cikinsu wala Allah uwar tana jawo su ko ko uban shi ma yana jawo su ko ko kowanne yana so ya ga ina yaron zai tsaya idan bai tsaya tare da shi ba to ya nuna baya son shi kuma bai kyautata masa ba to duk wannan al'amari ana cutar da yara da su ba kaɗan ba kuma bisa ga jahilci iyaye ke cutar da yara da wannan su ma bisa ga jahilci yaran ke jefa kansu cikin damuwa cikin al'amari abin da ya kamata iyaye su sani alaƙar su su ya su daban take da alaƙar ƴaƴansu da su su alaƙar su alaƙar su alaƙa ce ta aure aure kowane lokaci ana iya ƙulla shi kuma kowane lokaci ana iya ƙarar da shi yau miji na iya sakin matarsa shi kenan auren ya ƙare ya je auri wata ita ma ta je ta auri wani kaga kenan haɗuwarsa tana iya rabuwa. amma waɗannan yaran babu yanda za a yi a ce yau sun rabu da mahaifinsu ko sun sauya mahaifi ko sun sauya mahaifiya kaga kenan a ce alaƙar su alaƙa ce daban idan suka yi faɗa su ya su iyaye suka faci juna suka yi baran baran wannan abin ya tsaya tsakanin su su su ji tsoron Allah kar su shigar da ƴaƴansu akwai wanda ke nuna wa ƴaƴa cewa matuƙar ba su abin da take so ba to ba su kyautata mata ba har ma ta kawo musu hadisi cewa annabi ya ce in an tashi ka tashi kyautatawa wa ya kuka ma cancanta ka kyautata masa ya ce ummuka mahaifiyar aka sake tambaya kara cewa ummuka sai ya faɗa so uku sannan ya faɗi uba sai ta ce to kaga na fi shi hakki da haka idan mun yi faɗa to gefe na ya kamata ka tafi wannan da yawa suna fahimtar wannan hadisin duka kuskure hadisin ba magana yayi akan wai wurin cutarwa ba ko in suna faɗa ka ɗau sai hadisin yana magana ne akan in ka tashi kyautatawa ma'ana in ka tashi kyautatawa kana da abin da zaka kyautata ma wannan ka kyautata ma wannan kyautata ma kowanne daga cikin idan abin da kake da shi iya kasta ya kyautata mutum guda to mahaifi ya kamata ta kyautata mu haka nan idan kana da abin kyautata wanda ya fi cancanta ka fi kyautata ma mahaifiyarka ma gurin cutarwa fa gurin fada yanzu wannan fa gurin fada ne ba gurin kyautatawa bane ana fada ne tsakanin mahaifiyarka da mahaifinka kai ne kai ka shiga da haka kowanne karka kuskura ka shiga mahaifiyarka da zo ta tura maka ai mahaifinku bai da kirki bai da mutunci yana kaza yana kaza shi kenan sai ka ɗauka mahaifinku bai da mutunci sai ka fara haɗa wa mahaifi fuska baka san cewa haka zai ja maka bala'i duniya da lahira to da haka gudun cutarwa karka kuskura ka cutar da kowa duk rikici da ke gudana tsakanin su kai ba kai bane zaka musu alƙalanci saboda baka position ɗin da zaka iya musu alƙalanci iyaka ka je ka samu wasu wa'insu ko wani malami da suke ganin girmansa ko wani dan uwansu wani babba a familinsu ka je ka ce ga matsalar da ke faruwa tsakanin baba da mama da Allah ku zo ku shiga idan ta ce maka ai baba ya kaza ya kaza ka ce to Allah kyauta ya ce ai uwa ku ta yi kaza ta yi kaza ka ce Allah kyauta shi kenan mu dai abin nan ba ma san shi baba bayan da muka iya iyakar ka kenan da haka karka kuskura kana ɗaukar sai iyaye wasu saboda jahilci sun ɗauka wai haka shine daidai in ana faɗa in yaro bai biyo gunka ba ya shiga matsala ke ma uwa ki shi. wani sa'in har a samu matsaloli mai yawa ga yaro ita uwa ta nuna ma yaro in ba gurin ta ya taho ba ya baran baran da mahaifinsa ita ba ta yarda da shi ba shi kuma ba ce to in ka yi tun da yi haka ka nuna kana tare da uwarka to ka tabbatar da daudawai ne ka kudin makaranta ka daga yau karka sake dawa ka can ba kudin makaranta tun da ka nuna ban isa ba to ita da ta isa ta tafi ta biya ba kaga daga nan duk sai a samu matsala Suraka ina kira da uwaye a duk lokacin da biya ku irin wannan ku yi kokari ku yi sulhu tsakanin ku ku ya ku uba ka sani cewa ƴaƴa an ka kuskura ka shigar da su ka jefa su ne cikin bala'in duniya da lahira ke ma uwa ki san cewa kika kuskura kika jefa ki cikin wannan matsala suka samu matsala da mahaifinsu to kin jefa su cikin damuwa duniya da lahira shi yaro so ake karya cutar da uwa kada cutar da uba Allah ya ce ma buluganna inda al-kibara ahaduhuma aw kilahuma kowannan su fala taqul lahumu uffin wala tanharuma kaga wurin cutarwa karka cutar da kowanne a cikin karka cutar da uba karka cutar da uwa karka biye ma uwa ka cutar da uba karka biye ma uba ka cutar da uwa to dole ka san yadda za ka yi sana irin wannan to da ka waɗannan matsaloli suna aukuwa ba kaɗan ba a cikin al'ummar an na ga wani bawan Allah da sirikinsa eh, yi tafiya uban matarsa ah, matar ta yi tafiya matar suna jidali suna rikici da uban ta yi tafiya da ta yi tafiya kuma ita kaɗai ce gare shi ita ke dafa masa abinci shi nan uba bai da mai dafa masa abinci sai shi sirikin ya zo ya umarci matarsa diyar wannan mutumin ta dinga dafa abinci shi yana kaiwa amma wai da uwar ta dawo ta ga cewa ta fahimci rikin nan yana kai abinci gidansa rikici ne hada su da ta wai dan me yake kai abinci gurin uba kaga da irin waɗannan matsaloli ne wanda rashin sani da jahilci ke haifar da irin waɗannan abubuwa to da haka mu san haƙoƙin iyayenmu a kanmu kuma mu san haƙoƙin iyayenmu a kanmu kada mu shigar da iya mu zaci cewa a'a muka yi babu komai a gurin Allah za mu shigar da su abin da za su cuto kuma mu ma muna da alhaki domin Allah bai ce mu cutar da su irin wannan Allah bai ce mu shigar da su cikin matsalar mu ba tunda ko suna suna da nasu umarni na su yi muku biyayya sai wa kowannen ku kuma kasa cutar da kowanne a cikin to duk lokacin da muka shigar da wani cikin fada to hakika mun cutar da su kuma Allah ta'ala zai tambaye mu Allah ta'ala ya sa mu dace Allah shirya mana mu, Allah raba mu daga talalafiya da aikin jahilci, muna roƙon Allah ta'ala wannan kasa ta mu Allah ya zauna da lafiya. garuruwanmu suna roƙon Allah ta'ala ya dawo mana da zaman lafiya waɗannan matsaloli da muke fama da su wanda muke jin su nan da can nan da can na yau da na gobe daban muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli zuwa gare shi da sunayensa kyawawa muna tawassuli zuwa gare shi da wannan ibada da ya hore mana muka aiwata muna tawassuli muna roƙon Allah a wannan lokaci mai albarka Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli ya Allah muna roƙonka waɗannan matsaloli sun fi ƙarfinmu ya Allah ka kama mana ya Allah muna roƙonka waɗannan matsaloli duk waɗanda ka jingina masaranmu ya Allah sun gaza ya Allah kai ne baka gazawa ya Allah muna roƙonka kai da baka gazawa ka isar mana ya Allah waɗannan mutane suna amfani da ƙarfi duk ƙarfinsu ya Allah ka fi su ƙarfi ka fi su dabara ya Allah muna roƙonka ka murƙushe mana su ya Allah muna roƙonka duk ƴan uwan mu musulmai da suke hannun waɗancan mutane ya Allah kai musu mafita ya Allah duk wani musulmi da ke cikin wani yanayi na kunci da damuwa ya Allah muna roƙonka a wannan lokacin da albarka kai masa mafita ya Allah ka yaye mana talauci ya Allah ka kawar mana da barna ya Allah muna roƙonka wannan zabe da ke tafe ya Allah ka nuna mana an yi shi lafiya ya Allah muna roƙonka ka nuna mana an yi shi lafiya ba tare da fitintunu da kashe-kashe ba ya Allah muna roƙonka ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ya Allah muna roƙonka ka zaba mana shugabanni na gari waɗanda za su tausaya mana waɗanda za su ji tsoronka waɗanda al'amuran addinin ka da al'amuran bayan ka za su tafi sefi a hannunsu ya Allah kai mana muwafaqa duniya da lahira ala wa sallu ibadallahi wa sallimu ala man amarakumullah bi salati wa salam alayhi bi qawli inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa radallahu anil khulafa'ir الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم، نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله